masu sauraro an lalibo sashen hausa ne na muryar amurka da ke zuwa muku kai tsaye a nan washington a gundumar columbia akan mitoci 16 22 da kuma abu ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Afirka kan mita 102.5 sauran gidajen sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan a duk lokacin da kuka samu zarafi za ku iya sauraron mu akan shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau 19 ga watan janairun 2017 mahmud lado ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan washington ga kanin labaran duniya shugaba barack obama na kasar amurka ya ce yana da kwarin gwiwa kan makomar kasar shugaban kasar gambia mai jiran gado adama baro ya ce za a rantsar da shi a ofishin jakadancin kasar gambia da ke wato singal kenan idan shugaban kasa mai ci ya ki mika mulki sannan wata kungiya mai tsatsarar ra'ayi da ke da alaka da kungiyar alkaida ta ɗauki alhakin harin ƙunar bakin wake da aka kai a jiya a arewacin mali wanda ya sanadiyar kashe sojoji 60 kuma ya raunata sama da 115 to dangane da batun gambiyan yayin da wa'adin yayi jama na gambiyan ya cika ya kuma ki sauka da kan mulki duk da barazanar da kungiyar ecowas ko kuma si da yawo ta mai na tumbike shi da karfi kowane mataki ya kamata a ɗauka nan gaba duk da haka a ci gaba da lallashin shi ya Yahaya Jami in ya zamanto cewa kuma an yi amfani da karfin soja a kuma ba san inda yakin nan zai tafi ba a nan amurka ana ta shirye-shiryen bikin rantsar da zababben shugaban amurka donald trump a gobe juma'a kenan kuma kai tsaye na tare da abokin aiki na ibrahim almasi garba wanda shi zai je wajen wannan bikin rantsarwa wanda zai gaya mana kaɗan daga cikin waɗannan shirye-shirye ibrahim barka da shigowa malam mamuda barka da masu rama barkan to za kuma ku ji cewa an kama wasu 'yan kasar ghana da makamai a jamhuriyar niger sannan muna kuma tafe da shirin sai bango ya tsage wanda jimmy ali za ta gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban amurka barack obama ya ce yana da kwarin gwiwa kan makomar amurka sai dai ya bayyana damuwa cewa rarrabuwan kawuna tsakanin amurkawa shine abin da zai dishe muhimman manufofin kasar a taron manema labarai da yi a na karshe a fadar white house a jiya laraba shugaba obama ya kuma yi tsokaci a kan hirar da suka yi da zababben shugaba donald trump da yake amsa tambayoyin manema labarai na fadar white house shugaba obama ya ce ya ba shugaban wanda zai gaje shi shawarwari da suka fi dacewa sai dai ya ce a ƙarshe duka ya haƙiƙanta cewa jami'an gwamnatin donald trump za su yi aiki ko kuma suna da matukan tasiri a gwamnatinsa i think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention to these confirmation hearings. Ina ganin mashawartansa da mutane da ke kewaye da shi za su yi tasiri a kan ra'ayoyinsa dalili kenan da ya kamata a maida hankali sosai wajen tantance su ya ce ya shaida wato hamshakin ɗan kasuwan nan na gine-gine zai buƙaci taimako this is a job of such magnitude that you can't do it by yourself. Ya ce wannan babban aiki ne wanda mutum ɗaya kaɗai ba zai iya yi shi kaɗai ba. zababben shugaban gambia adama bawar ya wallafa a shafinsa na twitter a yau alhamis cewa za a rantsar da shi a ofishin jakadancin kasar da ke makwabciyar kasar wato senegal muddin shugaba ya yi jami da ya daɗe yana shugabancin kasa da ki daga karagar mulki a yau alhamis ne ya kamata a rantsar da shi a babban birnin kasar wato banjul shugaba mauritania old abdulaziz ya tattauna da jami a jiya laraba kafin ya zarce zuwa senegal inda suka gana da baro I cannot justify my absence in the Gambia in this difficult time I have to be here to consult with my Gambian brothers. Ya ce ba zan iya tabbatar da abin da zai faru a Gambia idan na fita a cikinta ba, ya kamata in kasance a nan don in ci gaba da tuttubar 'yan uwana 'yan Gambia. Ya ce ba zan iya ƙare rashin zuwa Gambia a wannan mawayacin lokaci ba, tilas ne in zo in yi shawara da 'yan uwana al'umma ƙasar Gambia. Na tattauna da ɗan uwana shugaba Jami yanzu ba ni da ƙwarin gwiwa. Za mu nemi hanyar lumana ta warware matsalar da za ta dace da al'ummar Gambia da kuma kowa. rundunar kasashen ecowas ko kuma da yawo tana zaman ko ta kwana a kan iyakar gambia da senegal tana jiran umarnin kai mamaya idan jami'i ki soka a mulki babban hafsan sojojin kasar gambia usman baji ya shaida kamfanin dalancin labarai na kasar faransa jiya laraba cewa jami'ansa ba za su nuna wa dakarun kasashen afirka turjiya ba idan suka ketare iyaka wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a washington dc wata kungiyar 'yan ta'adda da ke da alaka da alkaida ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin wake a jiya laraba a wani sansanin sojoji da ke arewacin ƙasar mali wanda ya kashe akalla mutane ko kuma sojoji 60 da wasu tsoffin 'yan tawaye kuma ya jikata 115 wata mota dankare da na nakiyoyi ta kusa sansanin sojojin na gawo inda ɗaruruwan sojojin ke ganawa da safe kafin kama aiki ƙungiyar almurabitun al da take da alaka da reshin kungiyar alkaida na afirka ta arewa ta ɗauki alhakin harin ministan tsaron mali abdullahi idrisa maiga ya ce harin na, na jiya laraba wato yana cikin yaƙi da ba shi da suna sojojin suna cikin rundunar haɗin gwiwa na sojojin gwamnati da kuma sojoji na mayakan tsohuwar kungiyar 'yan tawayin abzinawa wanda suke sintiri da nufin wato aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na shekarar 2015 na nufin wato wanzar da zaman lafiya a kasar mali kungiyar 'yan tawayin abzinawa ta yi amfani da dama da ta samu na juyin mulki a shekarar 2012 suka kwace yankin arewacin kasar na takaitaccen lokaci kafin kungiyar ta'addanci mai alaka da alka'ida tuka kora su daga yankin kasar colombia za ta yi zaman tattaunawa akan zaman lafiya tare da kungiyar da ake dauka a matsayin kungiyar 'yan tawaye ta biyu a wata mai zuwa bayan da 'yan tawayen suka amince da sakin wani dan siyasa da suka yi garkuwa da shi za a yi zaman tattaunawar da aka dakatar na tsawon lokaci tsakanin 'yan tawayen eln da mayakan national liberation army ranar 8 ga watan fabrairu kungiyar 'yan tawon eln ta yi garkuwa da wani dan siyasar colombia olin sanchez na tsawon kusan watanni goma 'yan tawayen sun amince su mika shi ga kungiyar agaji red cross kimanin mako daya kafin tattaunawar kamar babban kungiyar 'yan tawaye ta fac kungiyoyin fac da eln suna amfani da yin garkuwa da 'yan siyasa da 'yan kasashen waje a matsayin wata dabara ta samun kuɗin wato gudanar da ayyukansu shugaba juan manuel santos ya ce tattaunawa da kungiyar eln yana da muhimmanci saboda zai iya kai ga samun cikakken zaman lafiya a colombia wata kotun koriya ta kudu a yau alhamis ta yi watsi da takardun sabancin kama shugaban wato kamfanin samsung a wani wato batu da zai shafi shari'a tsige shugaba park gwen an tsare jy ne mataimakin shugaban samsung har tsawon sa'o'i goma sha hudu a wata cibiyar tsare mutane kafin wato kotun lardin tsakiyar seoul ta yanke hukuncin cewa babu isasshen shaida na daidai wannan lokaci da ta goyi bayan tuhumar da ake yi masa To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rawatanni namu ne daga jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro a yankin Tawa suka kama wasu 'yan kasar Ghana dauke da makamai bayan da suka fito daga kasar Libya. an kama waɗannan mutane ne a garin abalak da ke jihar titawa ga watan da wakilinmu haruna mamman bako ya aiko mana yayin da aka kammala taron ministoci da ke kula da sha'anin tsaro na kasashen da ke sararin sahara a ranar jiya a babban birnin ya mai cewa da mambobin kungiyar sansad inda aka taɓo maganar bakin haure da sha'anin ta'addanci sai gashi an kama waɗansu 'yan ghana a janguriyar nijar a cikin wata motar sufuri ta kamfanin rambo ɗauke da makamai dunkule a cikin wani radio sabo wanda suka zazzage hanjinsa kamin su liƙa makama a ciki kuma wannan ya faru ne a a Balak a cikin jihar Tawar ta jamhuriyar Nijar kamar yanda shugaban gundumar ta Abalak Muhammadu Iddar ya yi mini karin bayani ta wayar salula a dazu-dazun nan game da wannan kamen makaman. An cikin mota da ke eh, ka samu yan biyu Ghana ne mutanen da aka kama ɗin. Eh, yan Ghana ne wanda an ka gani eh yalla ko wasu da an tare da su cikin ba magana complicity ko ba wata magana complicity kuma ba irin ba yadda abun nan da ya kuke kuke ni ga mutane daga libya ne suke kowa ya san libya kasa ce wadda ana iya yin komi yanzu kowa ya san kudin libya na san ba su da wata daraja a nan balle a can balle a nan kenan na san sun sayo ga yadda sun ka fada ma ɗan sandan mu sun sayo su ne waɗannan bindigo gidan in sun gaje can kasar su gana su sai da musamman yan kwaddi ba suke sai da ma. yanzu ana yacca suna nan a hannun jami'an tsaro kenan. ita dai don shi an ka sike ta da an ka kama su ba an ka ga kaya an ka yadda sun ka yadda kayan su an ka ta yi kuma yanzu ka san akwai sai lit terrorist direction general ta police national da abubuwan da ya shayi ko yana da kama da terrorism da ake tura su yanzu an tura su can kenan wannan selil din a can babban birnin yamai to a yanzu dai ne da bana su to da na je ganin su na ga abun da yanka na na je gina ma yan sandan mu da sunan gwamnati da bana da magana su kenan abu guda na tabbata sun saci kirin sabon radio sun bude radio sun hidda hanyar radio sun tattare kayan sun saci ciki sun rage sun haka su kubce ma hankalin yan sandan to ya zama to yan sandan suna aiki na kware suna aikin yabo sun gano su kenan ba wani abu ne wanda ya hankali da jama'a. Haka ma a wani labari a birnin Tawa a yau da safe jami'an tsaro sun yi awon gaba da wani mutum wanda har yanzu ba a tantance ko wane ne ba da kuma irin tuhumar da ake masa an kame shi ne a wani samame da jami'an tsaron suka kai wa wata mota da ke ɗauke da fasinja ta kamfanin al'izza a birnin na Tawa wadda mutumin yake cikin ta Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga jihar Tawar jamhuriyar Nijar. kila kai ka fada mu gargaɗe mai gina To yayin da wa'adin sauka daga mulki na shugaba ya yi jama na gambe ya cika ya kuma ki sauka daga kan mulkin duk da barazanar da kungiyar ECOWAS ko kuma yawo ta mai na bike shi karfin tuwo. Kowane mataki ya kamata a ɗauka nan gaba tambayar kenan da wakilin Hassan Maina Kaina ya yi wa Farfesa Almustapha Osoji wani mai fashin baki kan harkokin diflomasiyya. in ka duba kasan abu ke ne ya faru a ƙasar Cote wannan shugaba Gbagbo ya ki sauka har sai da aka yi amfani da ƙarfin soja aka fitar da shi amma duk da haka a ci gaba da lallashin shi shugaba ya haya Jami in ya zamanto cewa kuma an yi amfani da ƙarfin soja kuma bamu san ina yakin nan zai tafi ba da ƴan tawayen da ke jirin nan wajen wannan ƴan tawayen Senegal suna iya mara mushi baya a ta ba ta kai wanda kuma a zamanto cewa an samu mutane ko ko an sake samun barkewar tashin hankali a wannan farfesa almustapha osoji kenan muna kuma bibiyan al'amuran da ke wakana a ƙasar ta gambiya kuma da zarar mun samu ƙarin bayani za ku ji a cikin shirye mu na gaba insha allahu da muka dawo nan cikin gidan amurka yayin da ake ta kikikaka dangane da mika mulki a ƙasar ta gambiya a nan amurka kowa ana ta shirye-shiryen mika mulki ne cikin ruwan sanyi duk da irin bambancin ra'ayi da saɓani da aka samu a lokacin yakin neman zaɓe da lokacin zaɓen da ma bayansa kuma kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin kai tsaye ina tare da abokin aiki na ibrahim kalmasi garba wanda shi zai ɗauko mana rahoto daga dandalin da za a yi bikin rantsar da donald trump ibrahim barka da safiya barka da warhaka haji mahmuda to ibrahim watakila masu sauraro ba san cewa wannan dandali da za a yi wannan bikin rantsarwa nan kusa yake da ofishin murya amurka ba shakka kamata iya ga eh, kuma na ga ana ta shirye-shiryen wannan biki da za a yi gobe kamar wani karin bayani za ka mana dangane da haka kwarai ku hajji mamuda kamar yadda ka ce ana kan shirye-shiryen gudanar da shi wannan bikin rantsar da shugaban amurka na 45 wanda rantsarwa ce ta kuma 58 wasu za su ce mi isa aka samu bambanci tsakanin eh, rantsarwa ta yawa rantsarwa ta 58 saboda wani sa'in shugaban kasa kan maimaita wa'adi wani mm. sa'in kuma bai maimaita shi isa aka samu bambanci tsakanin yawan rantsi-rantsi da aka yi da kuma shugabannin da suka gabata eh. yawa to a game da shirye-shirye kuma lallai abubuwa sun kan kama kama daga wato majalisar tariyar amurka ginin majalisa zuwa wato dandalin tunawa da abraham lincoln ko ina zaka ga ana kakkafa wato shingaye da mm. wasu gine-gine na wucin gadi don wannan shirye-shiryen game da batun tsaro kuma kamar yadda ka sani an tanaji jami'an tsaro wajen dubu ashirin da takwas akalla zuwa yanzu kenan fa eh, eh, yawwa kuma an kashe akalla dala miliyan ɗari kan tsaro kurin banda sauran wasu abubuwa eh. yawwa ko da ike an ce mutanen da za su hallara ba za su kai mutanen da suka taru lokacin kaddamar da obama ba mm. don an ce za a samu kimanin mutane dubu ɗari tara ko me yasa hakan saboda kasan akwai masu nuna bijirewa mm. saboda yanayin wannan yakin neman zaɓe kamar mm. yadda kai bayani a baya da kuma musamman ma 'yan jam'iyyar democrat eh. hasali ma akwai waɗanda ba za su hallara ba cikin 'yan majalisar idan eh, na son tambaye ka ga dangane da batun ganin suwaye za su kaurace shi wannan bikin rantsarwa kaga wannan fitaccen dan gugurmaya a John Lewis eh. ya ce ba zai hallara ba saboda a wajensa shugaban Amurka mai jiran gado ba halartacce ba ne mm. sannan kuma sai wasu suka bi sahu sun kai wajen 60 da ya zuwa yanzu 'yan majalisa da ba banda sauran jama'a da suka ce ba za su hallara ba eh. eh to ibrahim a gurguje ya batun zanga-zanga na san irin wannan biki baya rasa a ce wasu za su yi zanga-zanga a gurguje la shakka kamar yadda kai bayani wato za a samu masu zanga-zanga wajen dubu ashirin ranar gobe kenan banda dubu ɗari biyu mata da za su yi ranar asabar to a mun gode ibrahim kalmasi garba kenan wanda shi zai halarci wajen ɗauko mana rahoto kan wannan bikin ratsawa da za a yi gobe idan allah ya kama muna godiya kwarai ibrahim to yanzu a nan amai wato washington dc agogona cewa karfe goma na safe ne da minti sha biyar ga shirinmu na gaba to yanzu ga shirinmu na gaba assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya zage jimai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin har yanzu muna tare da ministan tsaron najeriya general brigadier mansur dan ali wanda zai ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Sani Bala ya yi tambayoyi guda uku, to amma a saboda ƙurewar lokaci minista bai ba shi amsa ba. A saboda haka ga ministan tsaro nan Janaral Mansur Dan Ali da ansa. A farko eh. wacce hanya da muke sai mun tsaya mun yi la'ari an duba an tabbatar cewa hanyar nan ta yi kiliya ba mu sa son mu sa buɗe hanyoyi da za su zo su zama muna kuma wata fitina don mutanen da ba za ka iya cewa kamar kuda suke fa yau za ka ga mutum nan sai ka cince shi a nan gobe kuma sai ka ga cewa ya bulla a can akwai kuma hanyoyin da an sassaka masu irin bama-baman nan na kasa sosai mun tabbatar duk an clearing din su mun tabbatar cewa kuma security na hanyar ya tabbata mu muna bi ɗaya biyu uku hudu biyar mun ga cewa ba abin da ya faru amin mu ce jama'a so ba kowace hanya ba ne za mu iya cewa halin da muke cikin yanzu cewa mun tabbatar cewa komai 100% clear ba mu waɗannan man na ƙasar da suke boya ƙarƙashin ƙasa mun eh. tabbatar mun cire su mun tabbatar da cewa security na hanya kuma ya yi kyau kamin mu bude amma halin da muke cikin duk wanda kaga an bude to an tabbatar cewa an ana da um, tabbacin cewa an eh. tabbacin cewa wuraren nan suna da gwargwadon security da kuma irin waɗannan abubuwa an ciccire su so bai kamata a ce kowace hanya mun zo mun cire ba wai an bude ta lokaci daya ba amma dai ana a kai sai tambayar shi ta biyu yana maganan eh, yau wa tallafi eh, ya faɗa kamar shi abin nan wurin yan gudun hijira haga nan zanne ake kowa cikin uh, gefe ɗaya suke ko kamfa eh. ɗaya suke an ba da kati wannan kuma ka dawo gida har shekara biyu na kaga tallafi ba za a yi zama iri ɗaya wannan ko riga kun baro gidajen ku kuna cikin kamar kamfa ne ba ka gida wannan kuma ka dawo gidanka ya zama ka dawo gida shekara biyu ai kusan ka zama dan gida kenan wannan kuma magana tallafi kuma sai dai a dan ana yi ana jefawa a hankali a hankali ba kamar irin wancan wancan kuma kamar ID card ne ake baka a tabbatar cewa kana cikin wannan kam so kana da ID card zaka je a nuna sai a baka wannan kuma ka dawo gida ka shekara daya in kaga abu dole dan fara ragewa har ya zo ka zama dan gida na <laughs> sosai to ina ganin yake zama duk da haka duk da wannan dai na san ni ba abin nan dina bane amma dai fahimta dina ne na eh, amfani da shi nake masa bayani eh wato kamar ah. da yadda kai bayani a farko ba don bisa tambaya tashi kuma akwai alaman cewa yana zargin cewa an zo da kayayyakin kamar ba a raba ne sai a ba mutum ɗaya biyu uku sauran a yi gaba da su eh. eh, Yawwa, to ɗaya tambayar shi fa game da batun rakiyar nan eh, maganar rakiya ta ai shi da nake magana man shi da nake magana bude hanyoyi rakiya ɗin kuma da da muke yi din kamar yadda ce ana zama a kwana gari ko a ce kaza ya danganta da kuma situation na shi security in in kamar an ba da report cewa akwai abubuwa akan hanya ai kaga dole sai mun tsaya mun clearing ba za mu je kawai mu faɗa a ciki ba shi maganan irin ambush da patrol na wanda ko yaushe ana iya samun mutum ɗaya ma ko biyu sai su hana mutum ɗari tafiya in suka samu wani wuri suka boya to irin wannan ne ba a so sai an tabbatar cewa eh, eh, titi ko kuma hanyar da za a bi an riga an kilarin dinta ba irin waɗannan eh, matakan abin an bi matakan tsaro kilarin din wuraren completely an samu cewa security ya daidai shi yasa ake samu wannan tsaiko din to malamin ya gamsu ba to malami na gaba bismillah wa alaikum salam sunana Muhammad Tahiru Sharif Muhammad Tahiru a Sikira mai manja. Tambaya ta shi ne ina tambaya ne akan yadda aka ce sojoji sun gama da fadan sambisa an riga an kilarin sambisa. Wato ma'ana tambaya ta shi ne yanzu aka na nufin cikin jejin nan babu komai. <laughs> Shi da farkon tambaya ta na biyu kuma shi ne an ce yaran na yanzu aka fi riga sun tarwaza a cikin mutane yaya wani irin shawara ne wanda ake bawa talakawar cewa yadda za a yi faɗa da wannan yadda za a yi a gane yadda yaran suke inda suke da sauran su shi ne tambaya ta guda biyu. to minista gare ka. Um, kamar yadda ya faɗa yake cewa wai a yi kilarin ba ce komai ba babban abun da zai yi mutane za su fahimta. Eh. Cewa dama akwai kam kam kam kamar a ce nan eh, sansani ɗaya sansani biyu sansani uku wanda suke taruwa waɗannan abubuwan su ne muke cewa mun kilarin kilarin kuma da sense irin cewa na ce muku kamar yana da ah, wannan operation ya fara tun ba wata shida da suka wuce na shiga dajin da sandi sannan eh. a lokacin da aka fara ruwa ya zo ya muna tsaiko to yanzu da allah ya taimake mu lokacin ruwa ya wuce muka sa su air force suka bi wurin suka yi adan aka gaggano su aka yi makin ɗinsu kamar abin da muke ce ma eh, irin in za je yaƙi a yi rijistarin su. Wato a gano ainihin inda suke. Ainihin wurin da yawa identifying ko a gano. Eh. Waɗanda muka gano din aka samu yafa suka je suka yi bambin bambin ɗinsu su kuma ami na ƙasa suka je shi yasa abun duk haɗe yake akwai 'yan intelligence akwai kuma su 'yan hunters din nan da ake faɗa wanda suke ba mu intelligence suke muke amfani da shi ko da ka duba abu ta sama yawwa maharba ko da ka duba ta sama ba za ka iya sani eh, daidai ko abin nan ba shi yasa ake bi da su bayan an jefa bama baman kuma su bayan masu tafiya ta ƙasa su kuma su bi a je a kilanin waɗannan wurare so waɗannan wuraren nan ne muka samu muka kilanin amma kai ku manta kwanan baya ma na je chadi a kan cewa su ma waɗannan ƙasashen da muke haɗaka na sojoji da su su ma su yi irin waɗannan abubuwa na su saboda ba da ta aka tarwatsa su za su iya kokomawa gefe-gefen ƙasashenmu ƙasanmu su je kuma daga can suna kawo mana hari hmm. to mun shiri a yi shiri su ma za su yi irin namu ɗin nan ba da daɗewa ba ta haka za a cewa duk wanda muka samu suka samu su ma a wuraren su su ma su gama da su din halin da muke yanzu ce muke cewa dajin zambisa babban daji ne so clearing da wanda je inda concentration yake inda suke an tabbatar cewa sun group ko sun yi eh, sansani to waɗannan kan an gama da su ana iya cewa kamar an gama da babban headquarters da ke cikin zambisa exactly to kam zero din kenan shine wanda ake faɗa. shi aikin soja dama ba wai cewa za a yi mutum ɗaya ɗaya bane akwai ko ina akwai sansani sansani kamar yadda muke da brigade da battalion da komi haka su ma suka kakkafa sansanin su haka to irin waɗannan sansanin ne da kuma inda suke buya su ne muka samu muka rugurguza to game da ɗaya tambaya ta safa ɗayan shi eh, yana kan maganan zancen yanda idan aka aka fatattake su suka shiga cikin ya ah, mhm. shawaran da muke bada a nan akwai masu angwanyi waɗanda halin da can da muna ƙananan kuma muna yara mun san cewa duk wani sabon mutum ya shigo gari masu anguwa da hakimai sun sani so muna son a dawo da irin wannan al'amuran wannan ƙananan ƙauyuka da cewa kun ga sabon mutum to ku bincike shi daga na yake me ya sana'an shi me ya zo yi haka za ku iya nuna cewa kun za ku san cewa gashi wani daban ne ko kuma ga abin da zo da shi kuma ciki a yi sauri a gaya mu jami'an tsaro sai su su ma su shigo ciki su san abin da ya kawo mutum ko kuma abin da ya zo yi ina jin shawarar da zan bada kenan kuma ta haka muke son duk eh, jihohi ma za mu ba su shawarwari za a hadu a yi eh, masabaka a nuna musu ta hanyoyin da za a irin identifying waɗannan amma kar a manta da cewa su hakimai su jama'a su ne kawai za su iya yi mana wannan aiki tunda ba za mu ce kowane ƙauye ba ma'aje soja ko jami'an tsaro a tare da su amma su za su fara daga nan sun gano suka ga jami'an tsaro jami'an tsaro su kuma sai su shigo ciki sai su gyara al'amura wato a takaice dai aikin nan na tabbatar da tsaro ba gwamnati ko kuma jami'an tsaro kaɗai ba ne kowa yana da guduma da zai bayar kowa kuma wannan alhaki yara ta yawoyin shi kenan hakan ya jajin mai to mai tambaya ka gamsu da amsar ko Hassan Sajiya. Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Ministan tsaro Birgediya General Mansur Dan Ali zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya. yanzu kuma sai saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto. Ya ce hakika matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka na tura dakarun soji zuwa gambiya domin hamɓarar da shugaban ƙasar Yaya Jame tare da rantsar da zababben shugaban kasa Adama Baro a farfajiya ofishin jakadancin Gambia da ke Senegal ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Kuma hakan wata gurguwar dabara ce da ruruta wutar rikicin kasar domin ba a yin sarakuna biyu a ƙasa ɗaya. Ya kamata ECOWAS ki yi taka tsantsan don gudun kada garin neman kiba a samo rama. daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa rantsar da adama baro a matsayin shugaban ƙasar gambia wanda aka yi a ƙasar senegal ya yi daidai da fatan shugaba mai barin gado yaya jame zai mika mulki cikin ruwan sanyi ga zababben shugaban sako daga okasha abdulsalam koko jihar kebbin najeriya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi voa hausa don allah ku isan man da shawara ta ga shugaba muhammadu buhari da ya kamata ya kafa wani kwamiti na musamman wanda zai sa ido akan yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da tashi a fadin kasar ganin yadda waɗansu 'yan kasuwanmu suke amfani da wannan damar wajen gallazawa al'umma saƙo daga mutawakil gamba doko ɗalibi a kwalejin gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. shugaba barack obama ya ce yana da kwarin gwiwa akan makomar amurka sai dai ya bayyana damuwar cewa rarrabuwan kawuna tsakanin 'yan amurka shine zai disar da ainihin muhimman manufofin kasar a taron manema labarai da ya na karshe a fadar white house a jiya laraba shugaba obama ya kuma yi tsokaci a kan hirarsu da suka yi da zababben shugaba donald trump da yake amsa tambayoyin manema labarai na fadar white house shugaba obama ya ce ya ba shugaba wanda zai gaji shi shawarwari wanda suka fi dacewa zababben shugaban kasan gambia mai wato da aka zaɓe shi adama baro ya buga a shafinsa na twitter a yau alhamis cewa za a rantsar da shi a ofishin wato jakadancin kasar da ke makwabcin kasar senegal muddin shugaba ya yi jama da ya dade a kan shugabancin kasar bai sauka daga karagan mulki ba masu aro da aka muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma can da daddaren allah kai mu za mu sake dawowa da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana yanzu amma da babu yakubu makeri da ya ta tani gabatarwa da june levis gresham da faiz da suka haɗa mana wannan shiri sai injiniyan murab mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma kada ku nisa ga kabara nan da maryam da sa'iya wato safina da shirin yau da gobe